radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Daga nan Tehran Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu raro Assalamu alaikum barkan haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka da labarin wasannin mako sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 25 ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda daidai da 24 ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 43 da suka gabata rana irin ta yau sojojin amurka waɗanda suka shiga ƙasar iran tare da jiragen saman yaƙi da nufin kwato jami'an diflomasiyyar ƙasar masu leƙen asiri waɗanda aka kama sun yi hatsari a yankin tabas a arewa maso gabashin ƙasar ta iran ba tare da sun iya shigowa yankin da ake tsare da mutanen ba kuma ba su iya kwato su ba kafin haka dai bayan nasarar jun juhalar musulunci a kasar iran amurka ta kammala dukkanin shirye-shiryenta da ganin cewa bayan juyin wanda bai jima ta samun nasara ba akan haka da sunan yunkurin kwato jami'an diplomasiyar amurka masu leken asiri waɗanda aka kama ƙasar ta iran jiragen yakin amurkan sun shiga cikin ƙasar a yankin arewaci bayan yadda zango a yankin tabas da nufin isa birnin tehran wata guguwar iska mai karfi ta taso inda ta sanya jiragen suka yi karo da juna kuma suka kone kurmus tare da dukkanin sojojin da ke su masu ware kwakwan san cewa shekaru 530 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan afrilun shekara ta 1492 dolar musulunci a kasar andalus ko kuma spain a halin yanzu ta faɗi bayan faduwar tangar musulmi ta karshe da ke garnata kafin wannan lokacin dai bayan bayanar addinin musulunci da kuma yaduwarsa zuwa ƙasashen asiya da arewacin afirka musulmi sun shiga nahiyar turai ta yamma daga kasar morocco ta wata mashiga wadda ake kira da jabal tariq musulmi sun raya wannan yanki wanda a halin yanzu ya zama kasar spain an yi manyan malamai addinin musulunci kuma manyan malamai a sauran bangarori na ilimi har na tsawon karnoni goma sha takwas a wannan yanki amma a rana irin ta yau kiristocin spain tare da taimakon sauran kasashen turai suka kawo karshen daular musulunci a yankin banda suka kwace iko da granada a rana irin ta yau wato 25 ga watan afrilun shekara ta 1492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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma na cikin ƙoshin lafiya kamar da muke anan hassan barka ne ke muku sallama da fatan kuma na tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da kanta muku labaran duniya to da farko ga mahimman kanan labaran wani rikicin kabilanci ya yi ajalin mutum 160 a yankin darfur na kasar sudan shugaban kasar rasha vladimir putin ya taya takwaransa na faransa emmanuel macron munar sake lashe zaɓe zazzabin malaria na barazana ga rabin al'ummar duniya in ji hukumar lafiya ta duniya don suka labaran kamar da za su zo muku bayanai daga sudan na cewa akalla mutane 160 ne suka rasa rayukansu a wasu rikice-rikice masu nasaba da kabilanci a yankin darfur rahotannin sun ce lamarin ya faru ne ranar lahadi a yankin da ke yammacin kasar da ya jima yana fama da yakin basasa kamar yadda kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira a yankin na darfur ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp rikicin a cewar bayanai ya fara ne a ranar juma'a inda aka kashe mutum takwas a yankin krink da ke nisan kilomita 80 daga lardin El Geina babban birnin yammacin Darfur. Wasu masu ɗauke da makamai ne 'yan kabilar larabawan Zaget suka farma wa ƙauyen 'yan kabilar nan ta Afirka Masalit a matsayin martani kan kisan wasu mambobinsu guda biyu. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya aikewa da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron saƙon taya murna game da sake lashe zaben shugabancin ƙasar duk da sabanin da ke tsakanin ƙasashen game da rikicin Ukraine. a sakon da fadar kremlin ta fitar mr putin ya ce yana taya makron murna tare da yi masa fatan samun ci gaba a ayyukansa da kuma fatan koshin lafiya a wa'adin mulkinsa na biyu kafin shugaban kasar ta rasha dama dai shugabannin kasashen duniya da dama musamman na turai sun taya zababben shugaban kasar ta faransa emmanuel macron murna game da nasarar lashe zaben shugabancin kasar shugaban macron dai mai ra'ayin zakasaki ya kayar da abokiyar hamayyarsa mai ra'ayin riƙau marin le da kashi sama da 58 cikin 100 na yawan kur'un da aka kada a zagaye na biyu na zaben shugabancin kasar da aka gudanar a jiya lahadi yayin da ita kuwa madam le pen ta samu kashi sama da 41 cikin 100 yau 25 ga watan afrilu ita ce ranar da majalisar ɗinkin nuna ta ware domin yaƙi da zazzabin cizon sauro ko kuma malaria rahoton da hukumar lafiya ta duniya ta fitar yanuwar cewa rabin al'ummar duniya na fuskantar barazanar zazzabin na malaria kuma a rahoton da ta fitar hukumar ta ce a shekarar 2020 mutum miliyan 241 ne suka kamu da zazzabin na cizon sauro a fadin duniya kuma 627 zazzabin ya kashe a kasashe 85 sannan mafi akasarin waɗanda lamarin ya shafa sun kasance ne a nahiyar afirka inda dubban yara suke mutuwa a kowace shekara sanadin zazzabin a cewar hukumar ta who karuwar cutar a cikin watanni 12 suka gabata ya faru ne sanadin hargitsin da aka samu mai nasaba da annobar cutar corona domin rage tasirin zazzabin hukumar ta ce an samar da magunguna na rigakafi ga mata masu juna biyu da kuma jarirai da ke rayuwa a wuraren da ke da hadarin zazzabin da ma kuma masu balaguro to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tumarilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma farawa ne da labarin wasannin mako tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Labaran wasanni. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin labaran wasanni. Shin yadda a cin sa mai muku man labaran wasanni suka wara duniya daban-daban musamman ma a nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan mu su kasance tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan mu rasa abin kamar tanadi a bisa faifai. To madalla suka bari mu shiga cikin kwarai shirin inda za mu fara da nahiyar Afirka kuma za ku ji cewa an zaɓi Idris Diallo a matsayin shugaban hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Ivory Coast. A ranar Asabar ta gabata ce aka gudanar da zaben sabon shugaban hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Ivory Coast a birnin Yamaskoro, inda aka yi wa jarod da tsohon ɗan wasan gaba na ƙasar wato Didier Drogba. Mr. Diallo ban jami'in hukumar kwallon kafa ta duniya ne FIFA ya samu ƙuri'u 63 inda ya kada abokin hamayar sa mai ƙuri'u 61 wato Sorry Diabet. tun a zagaye na farko ne aka yi wa Gerrard da Didier Drogba wanda ya samu ƙuri'u 21 cikin 130. A nasa bangaren tsohon dan wasan kwallon kafan Chelsea din Didier Drogba ya mika sakon taya murna ga sabon shugaban hukumar Ivory Coast dai ita ce za ta karba kuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a yi a shekara mai zuwa ta 2023 da za a fara a ranar 23 ga watan Yuni. yanzu haka dai ya shiga matakin kusa da dabar na karshe a gasar kwallon kafa kofin zakarun kulob din nahiyar afirka inda nan gaba kaɗan za a kara tsakanin al-ittihad da ahali tripoli sai kuma pyramids za ta kara da tp mazambe sai kuma simba ta kara da orlando pirates yayin da al-masari za ta kara da arse barkani. To madalla yanzu kuma bari mu yada zango a yankin Asiya inda zamu yada zango a kasar Iran kuma za ku cewa tawagar 'yan wasan kokowar gargajiya ta kasar Iran ta zamo zakarar gasar zakarun Asiya. Rahotanni sun bayyana cewa tawagar kokowar gargajiya ta kasar Iran ta samu lambar yabo ta zinariya uku da azurfa guda ɗaya wanne ba su damar cewa zakaru a gasar zakarun Asiya na shekara 2022 da ake yi a kasar Mongolia. yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da gasar kwarar gargajiya ta zakarun asiya a kasar mongolia inda 'yan kwakwar kasar iran suke karawa a aji mai nauyi guda biyar inda rahman amuzade khalil mai nauyin kilogram 63 65 sai kuma ali savad kuhi mai nauyin kilogram 79 da sauransu to madalla dan wasan gaba nan na kasar Iran mahdi Tarimi an zaɓe shi a matsayin gwarzon dan wasan ƙwallon kafa a gasar Premier ta kasar Portugal bayan da aka kai mako na 30 da fara gasar tun bayan da aka fitar da jadawalin sunayen kashin za su fata da junansu a gasar ƙwallon kofin duniya wanda kasar Qatar za ta ɗauki bakunci masu cin baki ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da yadda aka fasar da fasalin rukunin musamman yadda aka haɗa amurka birtaniya da iran a rukuni ɗaya akan haka na tambayi umar yunus mai mana shari kan wasanni ko me zai ci game da wannan ga abin da yake cewa wannan ba shi ne karan farko da za a fafata tsakanin iran da amurka a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya ba domin a shekarar 1998 a faransa an yi hakan kuma iran ce suka yi galaba a kan amurka da ci biyu da ɗaya a wancan lokacin an ɗauka za a ma ba hammata iska ko kuma 'yan wasan si wasu abubuwa na tashin hankali a cikin wasa a an nuna kishin ƙasa ne kawai da zuciya da kuma kara mutunci amma wasan an yi shi cikin mutunci don 'yan wasan ma kafin a fara wasa sun gaisa sannan kuma su iraniyawan sun ba amurkawan kyauta fure saboda haka hakan ya nuna zaman lafiya a siyasance dai ba sa ga miciji amma a kwallon kafa ba abokanai ne, amma kuma kowa na kokarin ya kara mutuncinsa a wannan karan ma hakan zai faru domin su iraniyawan suna da ƙungiya mai tasiri sosai suna da gogaggun 'yan wasa kuma sun daɗe suna bugawa a lokaci guda saboda haka ba kawan lasa ba ne kuma wasu suka lashe rukuninsu a nan a wasanni da aka buga na neman gurbi a asia to su ma amurkawan gaskiya yanzu sun sake gogewa fiye ma da da domin yanzu suna da 'yan wasa da suka fito nahiyar turai musamman a kasar jamus ingila italiya spain suna buga wasanni kuma suna ta tagomashinsu suna haskakawa saboda haka za a taka leda sosai za a ba hamata iska ta fajen kwallon kafa sosai sosai tsakanin iran da amurka kuma ina ganin wasan za a iya tashi kunnen doki ko kuma wani daga cikinsu wanda nake kyautata ba mamaki iran ta yi galaba kamar wancan lokacin. yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar turai domin jin yadda ake toyawa ƙungiyar ƙwallon kafa ta bayan munich ta ɗauke kofin bundesliga na karo na goma bayan da ta yi nasara a akan Borussia Dortmund dan wasanta mai suna Lewandowski ya wuna matukar farin ciki kuma ya ce a bakar alfahari ne gare shi kasancewa cikin kulob ɗin da suka ɗauke kofi har so goma a jere Lewandowski ya ci kwallaye da dama a cikin wannan gasar ta bana to haka abin yake a Spaniya ma Real Madrid za ta iya lashe La Liga kuma tana da damar lashe champions yayin da italiya har yanzu da sauran rana a kaba muhammad salah na son ci gaba zama a liverpool sai dai akwai rashin tabbas kan makomarsa a gaba ganin har yanzu ba a cimma yarjejeniya kan kwanta kwantaraginsa ba kuma dan wasan mai shekara da 29 dan asalin kasar masar na cewa kuɗi ba shine abin da ya dame shi ba fasan german ta gabatar da 10 euro miliyan hamsin. kan ɗan wasan Faransa Kylian Mpepe mai shekaru 23 da haihuwa. Hakan zai sa ya kasance ɗan wasa mafi tsada a ƙungiyar. A bangaren gasar ƙwallon kafa ta cin kofin Champions League kuwa Crystal Palace za ta kira da Leeds United a gobe talata in mai jika kai mu kuma a kara tsakanin Manchester City da Chelsea. Har yanzu dai Manchester City ne a kan saman tebur da maki 80 sai kuma liverpool da maki 76 sai kuma chelsea mai bi mata da maki 62 a bangaren la liga kuwa har yanzu dai real madrid ta ce kan gaba da maki 78 sai kuma barcelona da ke da maki 63 sai kuma sevilla da maki 63 sai dai bambancin kwallaye tsakaninsu wani rufe shirin namu daga sarkwallon kofin turai inda aka zo matakin kusa da na ƙarshe a gobe talata za a kara tsakanin manchester city da real madrid jibi kuma a kara tsakanin liverpool da villarreal a jibi laraba kuma a buga tsakanin real madrid da manchester city ta masu ware duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin gan lokacin da aka ɗirma ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu ɗan shirye a makafin nan a tabe ba shiri na gaba domin jin mu da kusan labarai a makafin nan a madadin Umar Yunus zai taimaka mana a cikin shirin ni ma dugun shi nake cewa ku zama lafiya amma dai muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato da www.hausatv1.ng a huta lafiya. To yanzu kuma sai shirin mana tafe kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saki saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da ƙayatarwa to da yake har yanzu dai mana a cikin wato wata ne na azumin watan ramadan mai alfarma kuma dai a cikin ranaku na goman karshe na wannan wata inda ake laliban wato daren little kadiri mai alfarma to akan wannan ne ya samu gato muku husaini muhandisiyan domin jin irin waka ta zama mana albarkacin waɗannan darare na alkadari masu albarka ai saurare lafiya zindagi zindagi zindagi zindagi yaro eh. گاهی دور و گاهی نزدیک گاهی دور و گاهی نزدیک گاهی مثل روز روشن گاهی مثل شب تاری گاهی مثل روز روشن گاهی مثل شب تاری زندگی زندگی زندگی زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن گاهی تلخ شبیه کابوس گاهی شیرین مثل رویاست گاهی یه کویر خشکه گاهی آبی رنگ دریاست گاهی تلخ شبیه کابوس روز گاهی شیری مثل رویاست گاهی یه کبیر خوشگر گاهی آبی رنگ دریاست آدم آدم آدم آدما با دست خالی زندگیشونو میسازن بعضیا برنده میشن بعضیا اونو میبازن آدما با دست خالی زندگیشونو میسازن بعضیا برنده میشن بعضیا اونو میبازن اما هر شکست سختی میتونه تجربه باشه باید از نو زندگی کرد راز زندگی تلاشه زندگی زندگی زندگی زندگی مثل یه راهه گاهی دور و گاهی نزدیک گاهی دور و گاهی نزدیک گاهی مثل روز روشن گاهی مثل شب تاری گاهی مثل روز روشن گاهی مثل شب تاری To a gaishe ka Usaini Mahandisiyan a cikin wannan waka da ta da mana da fatan masu sauraye sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma an ne zamu janin zamu shirin sai a wata sarau za ku ji mu dauke sabar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yaran gizo wato www.hausatv1.ng. ای جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا ای جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا برگه بندگی آزادی و امشب کن امضا علی مولا مولا دنیا آباد صدق سر حیدر عالم خاک محضر پیغمبر حیدر دنیا آباد صدق سر حیدر عالم خاک محضر غمبر حیدر همه امشب دست هممون رو میگیره هم روز محشر ما رو میبر حیدر ای جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا ای جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا برگه بندگی آزادی امشب کن امزا علی مولا مولا هیدر هیدر هیدر و هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا ای جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا برگه بندگی آزادیم و امشب کن امضا علی مولا مولا دنیا آباد صدق سر حیدر عالم خاک محضر بر حیدر دنیا آباد صدق سر حیدر عالم خاک محضر پیغمبر حیدر همه امشب دست هممون رو میگیره هم روز محشر ما رو میبره حیدر ای جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا ای جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا برگه بندگی آزادی To da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin shishir namu amma kafin mai salama ga zagaye na biyu na labaran da aka riga aka ji. Wani rikicin kabilanci ya yi ajalin mutum 160 a yankin Darfur na kasar Sudan. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya taya takwaransa na Faransa Emmanuel Macron murnar sake lashe zaɓe. zazzabin malaria na barazana ga rabin al'ummar duniya in ji hukumar lafiya ta duniya to ina ga kuma da haka ne ma muka kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da mace idan an sake mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mai lafiya daga nan birnin tehran Thank you.